assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu cikin darasinmu na farko ko na baya mun yi maganganunmu ne akan abin da ya shafi tanadin da 'ya mace za ta yi a cikin gidanta ma'ana a gidan mijinta kuma mun taɓo sassa da dama wa'inda ya kamata a ce mata mun daɗa mai da hankulanmu yanzu a kai mana mu kula da wa'innan janibobi domin kaucewa matsala ko matsaloli na fitina da rayuwar auratayya ga rayuwar auratayya a yau idan ba manta ba kamar yadda na faɗa mun tsaya ne a inda muka dire da yadda mace ta gama da abincin dare da kuma irin shiri da ta yi ma'ana na su wanka da sauransu za mu tashi a kan shirin yaya za a yi ta tarbi mijinta ko yaya dace ta yi tarba ga mijinta to uwa kamar yadda muka yi bayani tun farko ita dai mace kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa an halice mu ne domin mazajenmu kamar yadda aka halice mazajenmu domin mu kuma Allah ya ce mu ne suturan su kuma su ma su ne suturan namu da haka ake da bukatan a matsayin ki na ya mace tun a gurin wankan nan mun riga mun yi eh, bayanin wanka kawai muka yi a dunkule wanda shi wankan ya mace na tarban miji ko kuma na zamanta zamantakewanta a cikin gida baya rasa wasu abubuwa da yake haɗe da su a zamantakewar nata wajen wankan na musamman ne wanda yake gwamutsa da kwalliya ko kuma shiri na musamman domin shi tarban mai gidan nata a wajen wannan wanka ya kamata kamar yadda na faɗa a bayan gidanki dama ita mace ta kwarai a darasin baya da ban ambata ba kicin ɗinta akwai abin da ya kamata a ce an same su a ciki wanda shine ne amfani da damar mu irin na su toka da makamantan irin wannan da baking powder ma'ana hodan nan da muke yin cincin da ita yana da kyau a ce mace ta same su wa'annan da baking powder da shi toka din ga gawayi da sauransu a cikin kicin dinta a bayan gida kuma yana da kyau a ce kin yi tanadin kaman lalle kin tanadi alal ko a ce ma'ukal tufa kuma kin tanadi Eh, Alobera ma'ana ganyen Alobera wayannan abubuwan kamar yadda na faɗa za su shigo amfaninmu ne a yanzu a yayin da mace ta zo gyara jikinta wajen kwalliya a ɗakinta kuma a wajen baccinta yana da kyau a ce ta samu kaman kanunfari ko a ce ta samu wani eh, itace da ake ce mishi kirfat ko kuma a ce ta samu wani kaman ƙaro da ake eh, yake zuwa daga ƙasashe daban-daban dai to wayannan abubuwa guda uku su kuma yana da kyau a ce suna nan a wurin baccinta su wayannan na bayan gida kamar yadda na faɗi idan kin shafa toka a hammatanki kuma toka busasshe zai tsige miki gashin mana zai sa ki samu saukin tsige gashin hammatarki ba tare da kin samu kanki cikin wahala ba wanda kuma dama mun faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan aske wannan musamman kuma mata saboda muna da lunguna a jikinmu yana da bukatan a ce kin gyaggyara kin kamsasa gurin kin adana gurin ko ba komai ba saboda hadisin annabi ya ce mace ta kiyaye abu uku na mijinta ta kiyaye jinsa tare da saurari wani lafazin da bai dace ba daga gare ta ko da a cikin wasa ko makamancin wannan kuma ta kiyaye ganinsa shine muka yi bayani akan tanadin da ya kamata ki yi in kika ba wa kanki lokaci duk wa'annan abun da muka faɗan zaki ga kamar suna da wahala amma da zaran kin fara sai ki ga ba wani abu ne mai wahala ba abu ne mai sauki tun da dama ita ya mace a ɗabi'ar da Allah ya halicce ta ya halicce ta don wa'annan abubuwan kuma mata saba da su tun daga kankanuwarta sai dai shi kullum lalaci shine mabudi na ƙazanta ƙiuya shine mabudi na kazanta duk lokacin da ya zanto kina da lalaci da ƙiuya to za a samu kan tabbas rayuwar gidanki sai dai a hankali to da haka kiyaye hancinsa kare sinsini wani wari to daga wannan warin ne muke da buƙatar cewa a ce ki amfani da toka ko lemun tsami shi toka zai cire miki wannan gashin ba zai bari ma ya taru ba yar uwa ya za a ce ki bar gashin ki na hammata duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake askewa ko a ce kazantansa ko menene ma a ce kar ya wuce kwana arba'in so da ko ba komi akan samu shaidanun aljanu su zo su kari gashin hammata ko gashin al'aura sai su je su yi wani tuggun da shi kuma kuma daga lokacin da kika aske gashin wayannan gasu sukan guda biyu da aka ce kazanta ne ki kau da su to da izinin Allah ko wani tuggun aka hada miki a bangaren nan kin samu waraka da samun lafiyarki ga tsafta kina ciki sannan kuma kin barranta daga wancan shaidanun abubuwan da in ma da za a samu mai mikin kin ga kin kubuta daga nan shi kuma lemon tsami yayin da kika yi aske gashin hammatanki ana da bukatar duk rol ɗin da zaki amfani da shi a duniya to babu abin da ya kai lemun tsami yayin da kika yanka lemun tsaminki kika goge hammatanki da shi insha Allahu haka zaki wuni kas babu ko da baki sa wani abu mai kanshi ba ba wanda zai zo kusa da ke kuma ya ce balle ya ji kina tsami ko wani makamancinsa haka nan ma lokacin zafi inda zaki wanka zaki shiga wanka so da yawa akwai kitso mu a kawunan mu kai ko babu kitso ko gashi a tsefe yake idan dai har kika sa mishi ruwa kika wanke kan kuma baki bari kan ya bushe ba sai kika yi saurin daure kanki to yakan sa ka ji kan yana wani hamami wani gum da an buɗe ɗankwali kwali musamman ma a lokacin zafi to da zaki yi amfani da lemun tsami a daidai lokacin ki matsa lemun tsami in a tsakanin kitso ne ki goggoga bayan kin yi wanka da izinin Allah ko da kin ɗaura kanki da jikan a kanki ba zai sa ki ji wannan hamamin ko wannan hucin warin ya fito daga gare ki ba to kin ga wannan shine amfanin lemun tsami a gare ki haka kuma za ki iya goge dukkan tsakaninki ana da buƙatar ita dama ta kula da hata kunnuwanta ta sa abu ko cotton bot ko wani abu ta goggoge iya abin da ya dace a ce ta goge kar a samu wani dotti ko kazanta a tattare da wa'annan gurin haka cikin cibiya da makamantansu yar uwa shi kuma lalle za ki amfani da shi ne lokacin da kike da buƙatar a ce misali kamar goge baki haki mamaki lalle yana da amfani kala da iri a asali ma duk abin da ya mace za ta yi to babu abin da ya kai lalle amfani da daraja a gare ta da haka lokacin da kike goge bakinki da lalle ko kika tisa gawayin da kike amfani da shi a cikin murhun nan naki da na faɗa yana da amfani bayan zai sa kullunki in kumburi kike so kamar masa ya hau kika jefa a lokacin sanyin nan zai sa shi ya hau in kuma kamar lokacin zafi ne da kike kokarin sa kullunki karta lalace saboda alala ne ko me kika jefa nan ma ba zai sa kullu ya to kuma in kika tisa gawayin kika goge baki da shi shi ma yana da amfani kuma yana sa haƙori ya fita fes haka shi ma lalle yake ba abin da ya kai shi kika goge bakinki kika wanke shi tas sai kiga hakwaranki har suna wani kyalli suna sheki kuma yana kauda wani duk sauran abinci da wani kwayoyin cuta da za su haɗu da na bakinki da za su haɗu da sauran guntattakin abinci da kika bari a dalilin rashin brush ko makamantansu ko aswaki sai ya zanto da zaran kin buɗe bakinki sai a ji wari ya fita to wannan lallan ana da bukata ki amfani da shi lallan nan a wajen wanka alal akalli in ke matar kirki ce ana so in dai har kin sani don da yawa wasu sun sani wasu kuma rashin sani ne a ce kin kwaba lallan nan kin shafe jikinki ko da sau biyu a sati eh, sau biyu a sati in yayi nisa kuma a ce sau ɗaya ki goga lallan duk jikinki wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada rigakafi ma ko da aka haife shi ana shafe shi da lalle ne kafin a ce an mishi wani wanka to ke ma in kika shafe lalle jikinki ya samu alal akalli kamar minti goma sha biyar zuwa ashirin sai ki sa ko dai ki ki abin da ake kira mm, turare ne ko me ake turare irin abu mutum ya dahu kai sirace kai ka ɗora ruwan zafi kamar ana zazzaɓi akan sa ruwan zafi ruwan magani sai a ruhu in aka ruhun nan sai ya zama zufan ya jike kacar kaf gumin wannan ruwan zafin wanda suke ce misa a yi steaming to ko ki yi wannan ko ma ki sa hannunki ki rika murjewa ki goggoge ki goggoge tsakanin wuyanki ko ina da ki yadda hannunki zai kai kamar bayanki sai kuma ki sa wata ta goge miki ke ki je ki wankan ki irin wankan da kike yi na soso da sabulu ki yi yau ki yi gobe wallahi sai kin ga yadda jikinki zai canza ba ruwanki da wani damuwan wani dilke ne wani wane na wane wannan ma fes ki fito kuma ko inan ki ba inda yake wari sannan ke kanki sai kin ji jikinki kamar wata kwalabiya kina santsi to kin gani in kika kammala da wannan wanka kin wanke ko ina kin gyara ko ina sai kuma ki zo dama cikin ɗakin ki mun ce kar a raba a rasa kamar dressing mirror don wajen kwalliya kwalliyar nan zaki iya zama mata ki duk abubuwan da ya dace ki yi domin shi ɗan adam eh, mace an yi ta domin ebe kewa ne da haka ki zauna dama ga ruwan kanunfarinki a cikin plus ɗan mai zafi wannan ruwan kanunfari akan bar shi ne saboda in case in kaman la'alla kin riga kin gama duk abin da zaki sai bacci kuma irin an ɗan gaji da ɗawainiyar yau bacci ya so ya kwashe ki baki ankara ba sai kika ji ƙoƙarin shigowan mai gidanki to wannan ruwan kanunfari shine ake da buƙatar ki saurin kurba don ya tafi da duk wani hamamin da yake bakinki sai ya zanto kanshin kanunfarin nan ne ake samu daga gare ki insha Allah ba dai wani wari ba to in kika zauna a jikin kwalliya ba kwalliya kala ɗaya kamata yar uwaki ba a matsayin ki na mata ta kware a gurin mai gida a'a zaki nau'i ne tanawu'i zaki rika yi a kwalliyan naki yau in kika yi wannan to gobe ya kamata a ce kin yi wancan ne jibin kika yi wannan gata ya kamata a ce kin yi wannan ne saboda ya zanto cewa kamar yadda sai da tuna aisha ta gwada mana daidai da gyaran ɗaki a wajen gyaran ɗaki ta ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita wani lokacin sai ta canza gadonta ya dawo nan sai ta maida kazanta ya dawo nan sai ta maida kazanta ya dawo nan sai ya zanto cewa an ba da wani tsari kenan ya fito fes ɗakin ya kullum ke a amarya kike dama kuskure ne ki ce wai ko da ma a ce wata yau a bayan ki ce wai ayi yanzu kan naki ta kare amar babu kowace mace amarya ce a wurin mijinta saboda haka in da kika ɗauki irin wa'annan tsarin to kullum din kuma amaryarki zaki kasance ba canji a gare ki da haka ki yi kokari ya zanto cewa yau in kin yi wannan kwalliya to gobe ma har inda hali ko da a ce a wata ko wata biyu kar ya zanto kamar yadda aksarinmu kayan mu su lalace ne a gurin wanke-wanke ko a gurin wani abu amma dai shi yadda aka kafa gadon ba canji sai ran da ka mutu a daga haka in ma kujeran ne ba wani sauyi duk da na san akwai tattalin arziki akwai wayanda suke da ƙananan kuma karancin gurin amma duk da haka yadda mace ta so ta gyara ɗakinta wallahi zai juyi kuma zai gyaru da haka ki kwalliya kwalliyan nan ya zama kala kala ba ina nufin kala kala daga kwalliyan fiska ba fa har fiskan yau in kika sa jan baki baki a bakinki to kuma karki dimanci har ma mijin ke miki eh, ya yi miki kaman tabo ya ce yanzu haka da ka je ka samu ta sa jambaki kaza yana ana shigowa ko a ga jambakin ke kullun abu daya yanzu haka in yace kazan na aran shi to kuma kazan da a zo a samu a'a kar ki zanto haka yawan kika sa purple jibi ki sa wannan gata ki sa wancan citta ki sa wancan misali kenan a wajen kwalliyan kenan haka kuma a wajen dressing kaya da zaki saka su ma kayan ya zanto cewa yau in kin yi wannan irin kayan da ya kamata ki fita da su da safe don aikin kicin eh, gyaran gida daban da rana inda hari abin da ya kamata ki sa daban kuma suturan da daddare ma su ma daban suke wanda suturan karban mai gida yar uwa kin riga kin san ba ina nufin atamfa ko kuma kayan fulani ba domin duk dressing ne kar ki saba wa mijinki kullum atamfa kike ko less a'a wata ran ya kamata ki yi atamfan ma ki yi buba sai ki yi shigan yarbawa gobe in ya dawo sai ya zo ya ganki da na fulani jibin da hali sai ki mishi adon ibra kafin tukunna ki koma english west a ce kin sa riga da skirt ko ma ga suna yanzu telolin mu Allah ya yi su sun kware to amma matsalar shine aksari ana yi ne a gurin da bai kamata ba ko dai yan mata su yi ko kuma matan auren in suka yi sai su rika fita da shi wajen yanayi ba a cikin gidansu ba mu duk abin da muke faɗa tanadi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya mace domin ta yi a cikin gidanta dalili shine cikin gidanta mijinta shine aljannanta irin sakamakon abin da kika yi kyautatawa haƙuri da ihsani wannan su Allah yake dubawa ya tausaya mana zuwa ga aljanna da haka yar uwa yau in kika yi wancan gobe sai ki dawo ki wannan jibi ma in kika yi wannan gobe ki dawo ki wannan dress din da ya kamata ki karbi mai gidanki da shi alal akalli dama a lokacin a tanadin da muka miki na baya an ce daga karfe lokacin sallar isha bayan kin riga yara sun dawo an ci abinci yara dama an sallame su in na bita ne tsakanin magriba da isha kin yi in kuma sai bayan sun dawo ne daga isha karfe bakwai zuwa bakwai da wani abu kuke bitan ku zuwa takwas alal akalli ke kafin ki tafi islamiyya ko kuma dai babu ma islamiyyar ke ce malaman su kafin dai a ce wani lokaci yaranki zuwa karfe tara dai kin sallami kowa tare da azkar din da za su je su yi wayanda ba su iya ba kin musu wayanda suka iya kuma kin umarce su da su aikata to sun riga sun yi sai zama yanzu lokacin ki ne daga ke sai mai gidanki to dama kuma a tarbiyyar musulunci ya kamata ki tsara ma yaron tun daga tasowarsa shi yasa muka fara daga tankar da wacce ba ta da kowa ko ɗaya yanzu ko biyu tun daga tasowa Eh, ta san lokacin da ya kamata a ce a kira ki kuma an san in ba dalili ba ba mai zuwa inda kike kaza da kaza dai duk abin da za mu yi idan muka sa shi a cikin tsari insha Allah zai yi duk da na san rayuwarmu tana gurɓace ne da ɗabi'a yadda aka taso da abin yadda muka riga muka taso kuma har gobe sai muke ganin kamar canji ba zai yi ba wallahi canji zai yi ma dama ka san abu kuma kai kokarin canzawa kyakkyawan niyya da ikhlasi wallahi tabbas zai canzu maka da haka yar uwa irin shirin da kika yi wannan da ke ya dace ki san menene shirin da ya kamata ki wasu irin kaya ya kamata ki amfani da su a daidai wannan lokaci da mai gidanki zai dawo kin yi kuma shafe-shafenki ki yana kanshi da sauran abubuwa in ma dai kanshin na kirfad ne ko kuma na kanshin na kanunfari ne su ma za iya yin kala-kala ne yau in kika ci lubba wani karo da na faɗa eh, wancan darasin lubba ko ko a wannan lubba sai kuma kanunfari sai kuma kirfa ɗin yau in kika yi wannan gobe ki wannan kin ga dama ma za ki iya haɗa su guri ɗaya sai a rasa kamar irin wani ƙanshi ne bakin kin yake fitarwa gaba ɗaya to za ki iya haɗawa to in kin kammala wannan shafe-shafe da irin man da kika shafa ko turaren da kika yi amfani da shi da sauransu to kuma sai ki dimanci shigowansa ki tanadi don shigowansa me yaya namiji yake da bukata yayin da ya dawo cikin gidansa domin kafin a tarbe shi yar uwa yana da kyau ki san wani irin aiki mijinki yake kuma kowanne ne ma da ya fita ne ɗawainiya ya je yi kuma ɗawainiyan nan domin ki yayi domin ki domin iyalanki duk da na sa ɗabi'a akan ce miji wa kansa ya yi ai dolensa ne hakkinsa ne nauyinsa ne ya yi amma dai nauyinsa ne da Allah ya ɗora masa in kuma bai yi ba fa kin ga kin zama damuwa akan iyalanki ashe wanda ya tsare nashi ya kamata a ce an yi an mutunta abin da ya yi din da haka a cikin tanadin da ya kamata ki yi ki yi dan tanadin ruwan dumi wannan ruwan dumin alal akalli idan kamar baya da bukatan sai an ce miki ga irin ke kika san siffar abin da yake so ruwan sanyi ne ko ruwan dumi ne to amma dai ruwan dumin nace ne saboda takalmi da ta wuna a kafarsa wannan ruwan ɗumi idan ya dawo kika ya shigo shigowa dai kin ga irin yadda hadisin nana aisha ya gwada mana yadda ake tarba to ta yadda zan tarbi mijina daban da yadda zaki tarbi naki kuma abin da kika yi wa mijin ke burge ta yi ni in nayi ba zai burge shi ba so da kowane mutum da irin jibillan da Allah ya halicce shi amma dai dan adam rai yana son a kyautata masa din tabbas to in kuwa haka ne saboda haka sai ki tsaya a gwargwadon yadda kike ganin wajen mijinki zai kimanta sau da yawa wani idan ya shigo cikin gidan sannu ma in ba a faɗa da sauri ba sai ya ji ya fusata kamar wani waye ya shigo gida kuma mai da mutum wani kuma sai ya shigo ya ta hidimar ma shi a ce sannin ko kar a ce duk ɗaya saboda shi ma dama aka yi saba.